mu da sake saduwa a wannan shirin namu mai suna um, Ramadan Basket. Yau dai gashi na taho na ga wata ɗaya budurwa tana kuka ban san me ke tafa da ita ba. An um, baiwa Allah me Suna Sunana Aisha. Aisha. Um, na ganki ɗaya budurwa kina ta kuka amma dan Allah ki yi haƙuri zan miki wani tambaya ne. Um, Ramadan ɗin nan da ya zo ana ta kawo Ramadan basket Ramadan basket. Ki an kawo miki? Saboda ina bai kawo min ba. To ba. ina an kama kowar madam basket bai kawo min ba. Kuma na je wurin shi da na je wurin shi na ce ya bani ya ce shi sata zai ya kawo To ni mai ruwa na ma in sata zai yi ma. To ba. Sai sama wallahi zama da sauri ɗaya tsautsayi. asara kuma. kai yan mata ina ba ku shawara ku samari da yawa saboda samarin ma mai da rani saboda ramadan basket saboda ramadan basket saboda na ga su ba su da imani kowa an kawo mishi ya kamata ko yaya abu kaɗan ne ya kama amma ya kasa kawo mu to ya yake son in yi abun kunya ne a ce wannan kowane ƙawaye an kawo musu ni ba a kawo mun ba ai wannan bai dace ba eh, haƙurin me zan yi akan me zan yi haƙuri dole ma je in nemi wasu samari saboda in samu ko mutum da ya riga kawo na gode da bani lokaci kala mai abun kwarai shi ne za ya ba da mamaki mai hali na banza shi ne ake masu kallon mu da sauraron mu yau da ina ta haɗuwa da masu fusata yau haka Allah ya abun to a ci gaba da bibiyan channel ɗina? wato mai suna shamsiya da ke tiktok na gode a karfe dai takwas na dare kar ku bari a baku labari. Samari don Allah ku dinga daurewa kuna ma 'yan matan ku Ramadan basket. saboda abin kunya ne fa ko kuma in ce ba daɗi ka ga ana ma ƙawayenka kai ba a maka ba. Sannan kuma mata mu ma mu dinga haƙuri idan ba a mana ba sabida maybe bai da shi ne inda rayuwar nan yake ciki. Na gode ba.